لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 26 ga watan safar shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2016 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a wannan karatu namu mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci wanda muke dukan karshen wata yau idan yan uwa za su iya tunawa insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan babban zunubi na goma alkabiratul ashira shine azzina ko magana akan zina Allah raba mu da ita malam yake cewa alkabiratul ashiratu الزنا وبعضه أكبر من بعض قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وقال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال العلماء هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كان عزبين غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالهجارة إلى أن يموتا كذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستوفى القصاص منهما في الدنيا وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار كما ورد في الزبور مكتوبا إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في المسند وقال صلى الله عليه وسلم إذ زنى الأبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلق الإنسان القميص من رأسه حديث أخرجه الحاكم وفي الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر حديث أخرجه الإمام مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك خشيتك أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني بهليلة جارك حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الصغرى وأبو داود والإمام أحمد في المسند يعني زوجة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أيوة يوم أنا abin da za mu tattauna a kai shine wani babban zunubi da Allah ya kyamace shi ya ambace shi da mummunan suna kuma ya yi fada a kansa wannan zunubin shine zunubin zina da sunansa da larabci zina da hausa ma zina menene zina za ka iya fassara zina da abubuwa guda biyu na farko dai mutum ya je wa macen da ba tasa ba ba ta hanyar aure na shari'a ba ya sadu da ita saduwa ta jin daɗi ba tilas aka yi masa ba saboda yana son ya biya bukatarsa ta sha'awarsa da ɗan adam wannan sunansa zina akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin zina wanda ba sai an samu saduwa ba wanda yana da nauyi kwarai da gaske kuma yana da haɗari manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce cewa al'ainu tazni wa zinaha nazaru wal yadu tazni wa zinaha al-batsh والرجل تذني وزناها الخطأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه زنا تبيو annabi ya ce ido ma fa yana zina zinar ido kurawa mace ido ka kalle ta kallo na sha'awa shi ma zina ne waɗanda suke zama a titi ko suke buɗe abin kallo a gidajensu ko a ɗakunansu ko a ofisoshinsu ko a wayoyinsu suna kallon mata ko sun san su ko basu su san su ba kallo na ganin mace na sha'awa shi ma zina ne zinar ido kenan kenan kaga akwai wanda kullum ya fita sai ya zina kana can kana zagin wani a gidan karuwa yana sabon gari kai ma a shekayar jissa baka sani ba annabi ce hannu yana yin zina zinar hannu shine albatsh ka sa hannu ka taba jikin mace da ba taka ba da babu aure a tsakaninku kuma ba muharramar ka ba duk wanda ya wannan shi ma ya yi zina ina waɗanda suke gaisa da mata saboda wayewa suna ganin ai an kai an waye a jami'a ne a kwaleji ne a wurin aiki ne wallahi musafaha suke da mata yanzu mata 'yan boko da suke ganin sun sha boko sun koshi namijin da zai zo ba za a gaisa da shi ba to ana ganin ba ƙauye ne ba gidaje ne bai wayewa shugabanni da suke shugabantar mutane a ofisoshi dinga daga shugaban ƙasa har ƙasa suna gaisawa da mata haramun ne gaisawa da mace a dokar musulunci da ka mika hannunka ka taba hannun mace kai musafa da ita gwanda ka dora shi akan gaushin wuta shi kuma maka sauƙi ma yau idan ka zama shugaba shikenan ya zama maka dole ba yadda za ka yi kai ba sai ka zama wani shugaba ba ko a manyan tarurruka ko sura da yan anji ko na ƙungiyoyi ko na gwamnati in akwai mata a ciki wallahi sai ka ga a fili za ka suna gaisa da mutane ko ba ruwansu ko ko mun gemun ka ko mun addininka kawai su sun saba ba wani abu ne sai su miƙo maka hannu dan ba ka nutsu ba sai ka cafke in kuma ka nutsu ka san me kake yi sai ka naɗe hannunka don haramun ne annabi ya ce duk wanda ya ɗauki hannunsa ya taɓa macen da ba tashi ba to ya yi zina sai dai larura akwai larura wani daga cikin magabata ana ba da labari shedan ya yaudare shi ya zira idan sai ta kallon wata mace har suka yi magana da ita ya aka yi kusanci ya zo aka matsi juna har ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan cinyarta na lillahi wa matar da ba ta shi ba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ya dawo gida na dama ya ishe shi ya rasa inda zai sa kansa ya ce shi kuma ya kai shi wannan ɗanyen aikin ka san me yi zuwa ya je hura wuta ya samu hannun kurin ya jefa shi a ciki sai da ya ƙone hannun yana jin zafi yana ihu ya ce gwanda hannun ya ƙone a nan duniya kafin Allah ƙona shi bayan gifarin da yi a yau akwai 'yan matan da in ka je zance wajen su bai zai yi bane ba ma kawai zancen bai yi ba in dai baka taba jikinsu ba yaro ya zo ya same ni a gida yana kuka har yanzu ina ganin shi a idona wani bawan Allah na yadda da takawarsa na ce me faru ce malam na shiga uku na ce me faru na yi kuskure ce wallahi mata ta ce kafin na aure ta shi dan ya yaudare mu muna zuwa zance ta ta jana ta ta jana kullum idan na ji sai na yi lalata da ita ashe ban sani ba ciki ya shiga yanzu gashi watan mu hudu da yin aure ciki ya riga ya fito ya girma wata na biyar dinnan dole ta yi ku. malam ina zan sa kaina ya zan yi kwanan nan shi ma wani ya zo daga wata jiha ya taho musamman ya ce ya aikata laifi ne ya ce wallahi musamman na zo wurin kamalan don ka bani fatawa mai ya kamata na yi ce me faru ya ce duka duka ban wuce wata uku ko wata biyu da wani abu da yin aure ba matata tana da wata yarinya kawarta tana yawan zuwa gidanmu wata rana muna yawan wasanni da ita irin kamar kawar matata ce wata rana ta zo matata ba ta nan shedan ya shiga tsakaninmu ta yaudare ni nima na yaudaru sai da na kai ga na yi lalata da ita shine abin ya dame ni na rasa inda zan sa kaina na gaya wani aboki na ya bani lambar wayarka ya ce in taho kano in zo in same ka maka fatawa ka gaya mun gaskiya shi ba a shari'ar musulunci kuma an ce mun a shari'ar musulunci idan mutum ya yi aure ya yi zina hukuncinsa a jefe shi shine zo in tambaye ka yaya zan wani yaro ya zo ya same ni anan shi ma matashi ne ya ce malam ban taɓa yin aure ba mun haɗu da wata yarinya a facebook muna gaisawa tana ta tura mun hotonta ina commenting ni ma tura mata nawa muka yi friend da ita har sai da aka kai ga tazo kano ba yar kano bace yar benue ce ta zo na je tasha na ɗauko ta a matsayinta na yarinya budurwa ba musulma ba ta ce ta kamun bizit ne na rasa inda zan kai ta na je muka samu hotel muka kama muka ci abinci da ita muka yi kaza muka yi kaza har ma sai da ta kai ga alaka ta gudana tsakanin tsakanina da ita ce malam bayan ta tafi abun ya dame ni sannan kuma ta aiko mun ta ce gaskiya tana da hiv shine nake neman ka bani wata addu'a da zan yi Allah ya kashe alkadarin wannan HIV kar ya bayyana a jikina sannan kuma ya ya kamata na yi duka wannan kisoshin da nake baku in kun lura akwai da na sani a ciki to so nake in ce muku duk wanda ya bari ya yi zina wallahi sai ya yi da na sani amma shaidan zai ta angiza ka ya ta tura ka don ka je kai mace da kake ganinta idan ta zo fuskanto wa dan adam tana fuskanto masa ne a kama na shaidan shaidan ne yake shiga jikinta ya mata kwalliya ko munin yarinya sai a gyara maka jikinta a ce kalli can kalli kaza dama kaza dama kaza ne duk wannan hankalinka ya fita daga jikinka ka fara tunani musamman idan ka samu dama ka keɓance da ita ka yi halwa da ita sai ka zo ka yi abin da ka yi daga baya ka zo ka yi dana sani wannan dana sanin ta duniya ne akwai dana sani ba ta lahira kuma ɗaya daga cikin illolin zina idan mutum ya fara yi bai fiye iya denawa ba sai an yi da gaske bos mazan da matan wallahi duk yarinyar da ta lalace ta san namiji to kafin ka raba ta da namiji za ka sha wahala duk wanda tsautsayi ya sa ya auri yarinyar da ta saba da maza to ya shiga uku ba za ka taɓa biya mata bukatar ta a gidanta na aure ba kuma dole sai ta samu ƙari da alaƙa da wasu mazan shi sa abun tausayi malam akwai mutanen da sun yi aure amma ba su kadai ba ne mazajen matansu kana gadara ka yi aurenka na sunna kana gadara kana tare da matarka wallahi malam tana zuwa tana keɓanta da wani ba kai ba saboda kafin ka aure ta ta san maza da yawa ta yi alaƙa da wasu kuma ba su daina binta ba daman da ka zo a aurenta baka duba imaninta ba baka duba takawarta ba baka duba tarbiyyarta ba kalanta ka duba ta ka duba matsayinta ka duba yar gidan waye ne ka duba to babu abin da ya fi ciwo da kuttu da bakin ciki kana zaune da matar ka wani yana kewayawa yana lalata da ita mala suna nan fa da yawa kwanan nan wani mutum yake gaya mu ya ce ya je wata makaranta yana zagayawa yana duba yana dubawa sai yake ganin wata mota ana zuwa ana ajiye ta a wani gindin wani ciyawa kullum ana fakan dare yayi sai a zo a wata wataran da ya ce sai ya je ya duba me a cikin motar nan waye ne yana zuwa da ya je shi sai ya yi kokari ya binciki waye yana dubawa sai ya tarar da wani bawan Allah a cikin motar nan da mace ya kwantar da kujerar mota yana zina da wata mace ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bude kofa ya ce su fito suka fito watan nan ta tsuguna tana dan Allah ya rufa mata asiri dan Allah ya rufa mata asiri wanda take zina da shi wani yaro ne karami matashi shi bai taba yin aure ba ita take zuwa da motar ta dauko shi ya zo ya lalatar da ita a cikin motar ta a kujera da aka zo aka bincika aka duba sai aka tarar ba matar wani babban mutum ne ya aka yi ba shi da lokacinta ba shi da da yau an tafi kaza yau an tafi america yau yana dubai daga nan zai wuce gabon in yaje suna da mita a australia daga nan zai karu so sudan suna da wani taro international daga nan zai dawo nigeria kwana ɗaya zai yi nan ma abuja zai tsaya kawai jirgin sa zai tashi klm daga nan zai wuce a canada daga can haka rayuwarsu take gaba daya sun ajiye mata sun turka su a gida suna ciyar da su abinci sun ba su AC sun ba su ruwan sanyi sun ba su lemo sun ba su kaji sun ba su kaza suna yawo a duniya amma ba su da lokacin matansu to galiban irin waɗannan mata in ba tsoron Allah ba suna fita waje su je su biya bukatun su na zinace zinace duka wannan jakar ku hada ta ku tara wannan na muku mukaddima ne shimfiɗa akan kaɗan daga cikin abubuwan da al'umma nan take akan zina kafin mu ji abin da Allah ya ce akan zina akwai suratul isra'i aya ta 32 Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kamar ka ce kar karka kusanci wuri kaza ba wai ya taba ya zo ya abun ba kusantar abun ba saboda Allah ya san hadarin zina yace karma a kusanci zina innahu kana fahishatan kusa sa'a sabila lalle zina ta zamanto alfasha ce kuma tir da hanya irin ta zina Allah ya tir da zina amma yau Allah ya kawo mu lokacin da akwai mutanen da alfahari ma suke yi a dandali suna zama mutum yana cewa abokinsa ai kai karamin dan iska ne ma kai da mace nawa kai kaza ka ji mutum yana cewa ya yi zina da mace ɗari wani cewa yake wallahi ya yi da tafi ɗari da hamsin saboda suna nan da yawa malam baran gaya maka wani abu wallahi wani yaro yake gaya mun yace shi wani abu ya faru a kansa yace malam yanzu su matan suke bada da kuɗi a yi lalatar da su idan ana so a yi barnar da kai sai a ja ka kuma a baka kuɗin kai zinar da zuwa ake kai za ka lallaba ka biya amma yanzu lalatattun matan su suke biyan kuɗin a yi zinar su kuma Allah ya kawo zamanin da yanzu za ka yi ta zinan a yi ta zinan ba zai bayyana ba akwai kwayoyi kwaya ɗaya ce arha kuma ba ta da tsada ƙwaya hana ɗaukan ciki da ta haɓa ta ta afa ta ta sha ruwa fiye wata ɗaya duk abin da za ta yi a wannan rana ba ta ciki ba akwai abubuwan da ake amfani su ba a daukan ciki inda kuna tunanin daukan ciki ne menene da ne da ba a waye ba ake ganin cewa ciki yana bayyana amma yanzu duk yarinyar da kaga wai tana zina wai ciki ya bayyana to ba kauye a ce ba ta waye ba lalacewan wannan al'ummar ta kai ga yau wallahi ina muku rantsuwa ba ku mina ba shi ka mala a makabartu a cikin unguwanni ake zina makabarcinmu da suke cikin unguwanni a je a kama mutum ya ɗauki yarinya ya shiga da ita makabarta ta cikin unguwa tsakanin kabari da kabari ta shimfida zanin ta iya lalata da ita ka san an yi wannan a garin nan kuma an kama to me kake so me zaka ce akan wannan wani rashin mutunci ne ya wuce wannan kuma wani irin rashin tsoron Allah ne ya kai wannan ba na maka maganar yara 'yan makaranta yara 'yan makaranta secondary school 'yan masu maza da mata ban maka maganar waɗanda suke kwaleji kwaleji 'yan diploma ko 'yan C.E, ko 'yan digiri a jami'a ba wannan kam haddith wala haraj duk wanda yassa take makaranta jami'a ko kwaleji ko tana kwana a hostel ko a wajen abin sai dai Allah ya tsare ta sai dai in ya tsaya tsayin daka ya mata tarbiyya ya raka ta da addu'a in bai ci sa ba ma abokanansa ne wa za su zo su dauke ta sai lalata da ita kuma ba wai wani abu ne wai zina a wajen su kai ne kake gani wani abu kai ne in an yi magana dariya ma suke dariya ma suke akwai yaro na ne yake gaya mu ya ce akwai yaran matan da ya sani ubansu yana ya tura su makaranta a abuja yana tura musu kuɗi dubu ɗari kaza a account alat kawai suke gani ya je kama musu katafaren gida a abuja ya ajiye musu mota su rinka zuwa suna yin lectures su dawo ɗaya daga cikin yaran 'yan matan sai ta samu wani yaro wanda ya yi mata a jami'a kawai sai ta ce ya dawo gidanta su rinka kwana tare da shi za ta rinka yi musu abinci da komai da komai wallahi wanda yake gaya mun magana ya ce abokinsa ne kuma shi ya ma je gidan da ake wannan abin kai ya ce ya ma ci abincin da yarinyar take dafa abokin ya ce kawai abokin nan nasa ya samu yarinya yar gidan wani mai kuɗi wani alhaji kawai idan ya tashi daga lectures kawai can yake tafiya ya ci abinci kuma ya kwana a gidan yaron ya ce sai na yi masa nasiha na ce yanzu wane wannan abun ya kamata ya ce ka aure ta mana ya ce hauka nake zan aure ta ya ce yarin yadda take yin wannan in hatta yadda ta kawo ni gidanta in zauna a gidanta ina wannan abun da ya ce kuma in zo in aure ta na sani ko tana yi da wani kaga asara ɗaya ko yayi wa yarinyar nasiha sai ta ce malam ka kyale ni lokaci ne akwai lokacin da zai zo ba zan yi ba shi uban yana nan yana tara musu kuɗi a nan yana sa musu account saboda yarsa za ta yi boko yana murna tana boko tana abuja tana jami'a wani kuma ya je ya tare da ita ku yi haƙuri a gaya muku gaskiya ku daina bata kanku lokaci kuna yaudara kanku ya mace a wannan zamanin tana da buƙatar a sa ido a kanta sama da komai in ba haka ba kuma je a zuba a gani je a zuba a gani bayin Allah na kwarai Allah ya yabe su ba sa zina walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhara ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta su ba sa kisan kai ba sa zubar da jini sai da haƙƙi shari'a ce take iya kashe mutum ko alkali ya ce a kashe mutum wala yaznun kuma ba sa yin zina wa man yaf'al dhalika yalqa asama wanda ya aikata haka to lalle zai gamu da zunubi ya aikata laifi kuma Allah zai masa azaba akan zunubin da ya aikata shi yasa yace yudha'af lahu al'azabu ya aikata zunubin da za a ninka masa azaba yawmal qiyamati a ranar kiyama wa yakhlud fihi muhana zai kaddara ma dawama da tabbata a cikin wutar jahannama yana wulakantacce shine muhana illa man taba sai wanda ya tuba ya ishi zina sakamakonta shine wanda ya za a jefa shi a wuta azzani ya tuwa zani mazinaci namiji ai mazinaciya mace da mazinaci namiji me za aka fara ambatan mace saboda galiban kafin a yi zina sai mace ta yadda idan ta ki yadda abun yana da wahalar yiwuwa to galiban in ka ga namiji ya yi zina to in bera yana da sata da dama tana da wari ita ake zuwa a lallabe ta ta yadda ko ita ta nema ma a yi da ita saboda fitinar mata a wannan babin shi yasa shari'a ta fara ambatan ya mace amma a wajen sata kuma maza sun fi karfi sai Allah ya ce asariku sariqu was barawo namiji da barauniya mace ko ba haka bane kafin a kama barauniya mace sai an kama barayi ɗari maza to wannan yana nuna mana tasirin ya mace a kan zina Allah ya ce kowane ɗaya daga cikinsu hukuncinsa ku mai bulala ɗari fajridu kulla wahidin huma mi'ata jalda bulala ɗari ka ji abin da Allah ya ce wala ta'khudkum bi'ima bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayinsu ya kama ku a cikin wannan hukunci da Allah ya yi ko tausaya musu za ku in kun kama mazinaci a zabga mai tsumagiya ɗari ko mun kuka da ihu da zai ka zabga masa ɗari alkali fa karfa ka ce na ba da kai nake yawwa sai alkali kar wani ya je kama ya je ka musu ɗari su je su maka ɗari bakwai Allah kuwa ko ta turo saurayin na kai kwantar da kai su zuba maka kwaya dubu su aje ka gindin kudin dubi yawwa kar ku tausaya musu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar karshe idan an zo yin bulalan wal yashhadu azaba ma ta'ifatun minal mu'minin azabar da za a yi musu bulala kuma a yi gayya jama'a cikin mu'mini su zo su haɗu su kallo su more a tara jama'a ce jama'a ana gayya yau za a yi bulalan mazinata kowa ya zo ka kalla ka more kyauta fi sabilillah wannan abin da Allah ya ce kenan wannan mai zina mara aure amma mai zina mai aure abin da ya tabbata shine jefe shi ake haka annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi akwai aya da ta zo amma mansukhiya ne tilawatan amma hukuncin ta a tabbace yake wanda bazawari ne in dai ka taɓa yin aure kuma ka kuskura ka je kai zina to hukuncin ka matacce kawai ka san akwai matattu da yawa a ƙasar nan suna tafiya bayan ƙasa haka ita ma mazinaciya jifa kuma an yi a zamanin annaba an yi wannan hukuncin wani ya zo ya yi zinaɗin shaida ta tabbata ka ɗaure shi aka yi ta jifarsa sai da ya mutu abinda nake so ku gane wato girman hukunci ashe zina babban abu ne har ta kai da za a iya kashe mutum a kai a kashe mutum a kai amma yau saboda rauni da muke ciki mutum sai ya bayyana ya ga iyalinsa tana wannan abun sai ka ba yadda zai dole haƙure kyale ta akwai mutanen da da yawa sun san matansu suna zina amma ba yadda za su yi da su wani ya bugo waya ya ce tabbas garanti na kama matata tana yi kuma abokina ya kama ta kuma na tambaye ta na mata magana ta ce eh gaskiya tana yi amma a yi haƙuri tsautsayi ne yace kuma bata daina ba tana ta alaƙa da wani bata daina ba yace to amma shi yanzu matsalarsa sun daɗe a tare suna da 'ya'ya har suna da 'ya budurwa da ta kusa aure yanzu ya sake ta ya sallame ta ya ce da wani dalili ya sake ta idan ya faɗa a duniya cewa mazinaciya ne yassan ma ba za a aure ta ba za a ce a wata mazinaciya ne wa zai aure ta ya yi shiru bai faɗi dalilin da ya sa ya sake ta ba za a ce ashe bai da mutunci haka kawai ya sake ta ya yi ƙarya ya saba wa Allah yaya zai yi ce to ko da ya ci gaba da haƙuri da ita yana zaune da ita ɗin ci gaba da haƙuri da ita ya taimata wa'azi amma abu akwai ciwo akwai ciwo ciwon ya isa saboda wannan ciwon wani ya zo ya tambaya annabi ya ce ya rasulullah mutum ne ya zo gidansa sai ya tarar da matarsa da wani da aka yi wa annabi wannan tambayan kawai saboda munin tambayan sai annabi haka kamar bai ji shi ba saboda ba daɗin ji wannan bawan Allah ya daɗa komawa gaban annabi ce ya rasulullah ina tambaya mutum ne ya zo gidansa dan Allah ya tarar da wani yana lalata da matarsa yayi zai yi da shi annabi ya juya ya daɗa dawowa saboda naci mala Allah ya jarabe shi yana komawa gida sai ya tarar da wani ɗin da matarsa cewa idan mutum ya ya ɗauki makami ya kashe shi ya yi laifi saboda ciwon ka tarar da wani yana barna da iyalinka ko da yarka ka ji labarin yarka kana tarbiyyanta wani ya ji yana ɗaukanta yana lalata da ita don allah ina za ka sa kanka akwai daɗi tambaya nake akwai daɗi to yasa kake da yar wani me yasa kake yi da yar wani yanzu sai ka ji ba daɗi tun da an ce yarka ne mahaifiya fa labari tsautsayi yasa an ji labarin wani yana lalata da mahaifiyar wani akwai daɗi to me yasa kake da mahaifiyar wani shi sa duk nassin da aka faɗa na munanta zina to an rage mu mai zina ne ba duka wannan labarin yan uwana yaya za mu yi mu kare kanmu daga zina mu hana yayanmu zina yana da muhimmanci wannan na farko lalle ne mu yi ƙoƙari mu tsare 'ya'yanmu a gidajenmu in ba uzuri mai ƙarfi ba mu daina barin 'ya'yanmu da suka girma suna fita har ma su ɗauki hankalin wani na biyu lalle ne mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya na addini mu nuna musu ƙazantar zinatin suna yara mu dinga karantar da su irin waɗannan nasoshi mu dinga nuna musu munin zinatin suna yara mazansu da matansu na uku wajibi ne iyaye su umarci 'ya'yansu mata su rinka saka hijabi suna shiga irin ta musulunci su rinka rufe jikinsu kirim su saka kaya daga sama har ƙasa su sa safar hannu su sa ta ƙafa su saka niƙabi su rufe jikinsu shine kimarsu da darajarsu ba wanda zai gansu ma ya ga wani abu na fitina a jikinsu na hudu da zarar ka ta girma ta kai munzalin aure Allah ya fito mata da mai nema ka yi haƙuri ka aurar da ita karatun boko za ta yi ka je shan a gidan mijinta ci gaba da yi zai taimaka kwarai wajen rage yawan zinace zinace na hudu a daina yawan sake mata ana koransu daga gidaje bini-bini an yi aure shekara ɗaya shekara biyu yarinya daga yin aure bata ma gama jin daɗin auren ba ɗaɗe ɗa biyu an salla mota ta zo yan mata ma yanzu a gari sun kasa samun manema ina ga zawarawa shi yasa sai ga da yawa zawarawa suna zina ga yarinya ba zaura ce amma mugun zina ne da ita saboda an kai ta ta fara yin zaman auren ta ji daɗin auren yanzu kuma an koro ta kuma ta kai munzalin da ta san amfanin auren amma kuma ba ta da auren kuma ba a sa ido aka kula da tarbiyyarta da addinin ta ba aka banta tana ta alaka da maza tana ta yawace yawace ku sai abinda da Allah yi na shida duk mai mata ɗaya ya yi ƙoƙari ya kara ta biyu a ƙwarar ko ba ka bane a rage yawansu a yi haƙuri don na san dai nan kan wani bire goyi bayana ba don ka san akwai 'yan ƙwaya ɗaya wahada hala sharika laha wani ya ce malam ɗaya ma ni da ana rage ta gaskiya da an rage mun don taimun yawa mai biyu ya ƙara ya yi uku mai uku ya cika ta mai hudu ya yi tawakali ga Allah samari matasa a yawaita azumi ai kwarai da gaske don dawo kanku yawaita azumin litinin da alhamis haka annabi ya faɗa ya ce yana rage ƙarfin sha'awa bayan haka duk yaron da ya samu hali yake da abin da zai iya rike matarsa zai iya aure zai iya rike matarsa maza maza zai je aure zai rage yawan zinace zinace dan mun rage yawan su a waje zai rage yawan barna idan ta nan birni ta yi tsada tsallaka can ƙauyen wallahi akwai 'yan mata a ƙauyukan namu na kano ɗinnan da yawa kuma suna da sauƙin sha'ani amma ni na kasa gane samari matasan kano wai kowa sai dai cikin gari zai aura ka tsallaka nan ba sai na faɗi local government ɗin can ba ta wannan kana fita nan ƙauyukan nan wallahi akwai su kuma sauki duk wacce ka je kilomita talatin sha biyar goma ka ɗauko ta daga can ka shigo da ita birni ko hasken titin nan take gani ka mata mutunci wallahi yadda za ta yi karba za ta yi wallahi kuma akwai su lafiyayyu gangariya Allah nake gaya maka amfanin gona na ƙauye ma ya fi kyau ballantana abin nan sauransu to amma ba su gane ba san wata rana muka je wani wa'azi wani kauye can haka muna zuwa wa'azin nake na gaba ba 'yan mata aka tara mana a gari mu kuma wa'azin maza muka zo sai dattawan gari suka ce to a karamar kallon mu dai nan wannan gari namu dai Allah ya mana ni'ima da 'yan mata kwarai da gaske na ce ai kwarai ko ƴan hizba na suna nan ana ta kewaye da muka je da su mutanen suka ce malam ku rinka gaya wa 'ya'yanku na birni su rinka shigowa nan nan akwai sauki a tamfa ɗaya biyu uku Allah sa albarka ko a leda ba ka kawo za a karɓa nan ku sai ta azabtar da kai ta ce ai ta je kyam ta ga manya-manyan akwatuna zai sai ka mata irin wannan ka shiga uku ba za ka iya ba ka je ka ɗauko wacce bata taba zuwa kyam ɗin bata ba taba ganin akwatunan ba Allah kuwa ka samu abin nan ɗinka ka je ka miƙa mata babanta ya zo ya gaishe ka mahaifiyarta ma ta zo ta lullubi ta gaishe ka a turo kannanta da yayinta suna sanda zuwa alajiya ya birni duk su zo su gaggaishe ka a dama maka fura da nono ka sha ka ƙoshi a ce ku gaisa gata ku gama gaisawa ka mata isani 250 ka bata sai ta kusa sujjada za ta karɓa wallahi tallahi idan za ka dawo birni su kulla maka kwanan gyada kwano biyu kwano uku a hada maka da wake in lokacin kwanzabi ne a hada maka kwanzabi guda hamsin ka taho da shi a mutunce a kimace ana cewa yaushe za ka dawo nan ku ka zo ka tsaya za ka je zance ka tarar da mai besfa ya yi layi ga wani nan mai tsohuwar honda shi ma ya yi layi yana jira ga wani can mai tsohuwar toyota shi ma yana jira ga wani can kuma shi kuma maye da kafa ma ya zo kai kai ne na kaza wai kana jira wai an yi magana ai mai rabo ka samu wani dalili kar ce ina kamfen ne wa matan ƙauye wallahi suna da albarka kuma kuma ka tambayi bari gaya muku wani abu guda wallahi ka tambayi wanda ya je ƙauye ya auro yarinya ya gaya ma yadda yake zaman lafiya a gidansa a babin tarbiyya nesa ba kusa ba ba a halasa da birni ita bata ta ta waye ta san kaza ta san kaza ta maka ba kullum tana gida idan ka shigo da ita nan birni ka ba ta abinci ta ci ina gaya maka wallahi ba za ma su da 'yan birnin ba saboda yanzu ta miƙe ƙafa ta samu kwanciyar hankali to daban take da sauran matan sannan ba su da yawan bukatu to ba ta da ma kawayen da za ta je su ta ce an mata ɗinkin kaza an mata atamfa kaza an mata kaza an mata ba ta da su sai ta yi wata biyar ba ta je ko ina ba ba ka da matsala kuma duk abin da ka kawo sai ta kusan durkusawa kafin ta karba tana murna ita da da take cin tuwon dawa tuwon gero yanzu Allah ya kawo tana cin tuwon shinkafa shinkafa taliya indomi da safe tana shan shayinta mai kauri ladabi da biyayya za ta yi maka sai ka ji tana ce an za ka yi ƙari ma mu je akwai yar uwan wata dangi na ka je ka tsara da ita ina faɗin wannan magana ne saboda ana yawan rubutu takarda aure ya yi wahala malam aure ya yi tsada balan ba a iya yin aure ku tsallaka ku tafi ƙauyuka akwai 'yan mata rukhsa jiddan jiddan very cheap Allah ya sa albarka matan birni Allah ya muku albarka kuma kuna da amfani irin naku yawwa Allah muku albarka kuma Allah ya haɗa ku daga gamanku irin ya ku ya ku ko ba kama ne ba yawwa na ƙauye ku kuma ba wai rage muku daraja ne ba ba ku ne Allah gane da mu yanzu wannan ba zai taimaka wajen ragewa fitintunu ba amma malam yaro ya je jami'a yana ta kallon mata yana ta tuntube a hanya ya rasa inda zai sa kansa ya fitinu ya mai me zafi da wannan lefan nan naka da kake zuwa ka saya na ɗari da wani abu katin waya da kai kashe kullun sati sai ka kashe kaza kana dan aikin kana samu albashi wallahi yarinya lafiya lau za ka iya rike ta idan cikin garin bai zai samu gefe gefe can bayan fan shekara fan shekara na akwai wurare bayan mariri mariri akwai wurare Dukkan ne tafi can hanyar ka zaure ka zaure nan garurukan nan na waje Dukkan ne mashin ɗinka lafiyayye in ka kwana a can da ka burga fu za ka ganka a kurna ba ka shigo cikin kano ba me ya zafi sai ka gina gida a cikin gari fita waje a ko ba ka bane mana Allah ka taimake mu Allah ka rage mana fitina malam yace malamai sun ce azabu zani ce wa zani azabar mazinaciya mace da mazinaci namiji a duniya idan kana azbaini in dai marasa aure ne gairu ne kenan a azab mara aure goro kenan ga abin da za mu su bulala ɗari amma in masu aure ne aukar ta zawaja walau marra fil umri ko sun yin aure ko da sau ɗaya a rayuwa to fa inna huma yurjamani bil hijarati ila an yamuta jefe su za a yi da dutse har su mutu hakan nan ya tabbata a sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba a musu kisasi ba in lam yustawfa lahum ay in yustawfa al qisas fi duniya ba a musu kisasi ba a nan duniya wa mata min gairi tauba kuma suka kuskura suka mutu ba su tuba ba su suwa su mazinatan suka mutu ba su tuba ba bala ya ce to za a yi musu azaba a wutar jahannama da tsumagun wuta za a yi ta zane su siyat jam'i ne na saut tsumagiyar wutan jahannama za a maka bulala da ita ya zo a cikin zabura wannan suna kawowa ne don ɗauke kewa suna kuma so su yi mana bayani imamu zahabi ya kawo ne don ya gaya mana hukuncin zina hatta a cikin zabura ba wai don an bautar da mu mu yi aiki da abin da ya zo a cikin zabura ba tunda mu qur'ani ya zo mana a cikin zabura ma a rubuce yake cewa mazinata za a rataya su da farjojinsu a cikin wuta subhanallah a yi ta dukansu bisiyatin min hadidin da tsumagu karafa tsumagiyar karfe idan suka nemi taimako saboda dukan zabaniyawa na cikin wuta mala'iku ne suke kula da wuta zabaniya sana da uzzabaniya za su ce wannan sauti daga ina yake ka manta kana ta dariya kana nuna farin ciki kana nuna walwalarka a duniya baka bibici ubangiji ba kuma wala tastahayi minhu baka jin kunyar Allah ka je kai zina sai yanzu za ka yi kuka ka ce a taimake ka don ana maka bulala saboda ka yi zina wannan a cikin zabura kenan kenan har ta hatta a wadancan shari'o'in sun kyamaci zina ya tabbata annabi ya faɗa a cikin hadisi wani hadisi mai ban tsoro hadisin bukhari da muslim da nasa'i da abu dawuda da imamu ahmad a cikin musnad da ibnu maja annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina a lokacin da yake zina wai yana mumini akram kallah abinda ake nufi yana fara yin zina ake zare masa imani a cikin zuciyarsa sai ya gama yi adamai da imanin shi to yaya kake ganin in tsautsayi ya sa ya mutu yana wannan aiki in gaya maka wani abu ka san akwai wanda aka kama su suna yin zina sun mutu isa guda biyu ne akwai wanda suna cikin yi suka mutu washe gari sai da aka balle kofar aka tare su aka same su a hade akwai wanda kuma Allah ka tsare mu da tozarta ya Allah kada ka wulakanta mu a nan duniya ballanta na lahira mala akwai wanda yana cikin tsakiyar yin zinan ashe ajalin ya zo kawai yana kan matar ya mutu wallahi kawai sai ta ji ya daina numfashi ya mutu ya aka yi sai ta murginar da shi ta tashi ta gudu ya mutu yana zina yanzu wannan bai isa bala'i ba aka ramu kalla me ba za ka yi haƙuri ba kana da matarka ta halal amma matarka ta ishe ka ba akwai matar da take cewa wallahi mai gidanta kullum wallahi sai ya dawo da kondom kondom kondom da su yake fita da su yake dawowa ta bi shi ta bi shi ta bi shi bayi da lokacinta in ta masa magana sai ce dole ne in za ki min tilas ke amma kuma yana da lokacin matan banza suna nan da yawa bala akwai mutanen da sun shahara a ayyukan ayyukansu mazinata ne ya nemi wacar ma'aikaciyar ya nemi wacar ma'aikaciyar ya nemi wacar akwai lakcarori a jami'a mazinata malaman kwalejoji mazinata suna lalata 'ya'yan mutane sun shahara ko ki ba da kanki ko ki faɗi ki sha kari oba suna nan akwai manyan mutane waɗanda suna da kujeru na siyasa suna da matsayi suna amfani da wannan matsayin su sa a ta ɗauko musu 'yan mata irin wanda suke so wallahi akwai masu sarauta suna da rawani amma ba su tsare mutuncinsu ba suna wannan kai wallahi wasu da sunan addini ma suna da kujera ta addini ko rawani na ilimi amma ba su kubuta daga wannan bala'in ba akwai malaman makaranta an ba su amanar yara 'yan mata suna karantar da su a makarantun islamiyya da makarantun boko amma sun shahara da lalata 'ya'yan mutane abin bayi da daɗi kaɗan ya'yar kaɗanya ne ya'yan kaɗanya ne mu ji tsoron allah mu gyara mu'amalar mai shan giya ɓarawo manzo Allah ya ce wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa mu'min barawo ma ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata yana mai yana mai imani haka kuma mashayin giya yana fara shan giya shi ma za a zare imanin sa haka wanda yake fizge kayan wani wala yantahibu nahbatan mai fizgar kayan wani mai kwatar kayan wani a lokacin da yake kwacen nan ba shi da imani mutane suna daga idan suna kallon sa yarfa'u nasa ilayhi absarahum hina yantabihuha wa huwa mu'min ana ganin sa zai kwace masu fisge ba ana yi ba kana waya fa yanzu anan garin ba ko ina ne zaka tafiya kana waya ba akwai layin da kaje kana tafiya kana waya kawai wani zai biyo bayan ka da gudu sai fisge akwai wanda ya zo yana tafiya yana waya yana tafiya wani yana waya wani kawai ya tafi da babur kamar zai kaɗe shi sai ya sa hannu ya fisge wayar sai ya ya murɗa babur yana ba ni waya ta ina yayi nisa wani ya zo danja a motarsa da wayarsa ya aje a kujera a nan gefe saboda masu mota ya kamata ku kula ya aje wayarsa a nan gefe sai wani ya tsallako ta nan gefen haka inda gefen direba ce alaji mota ka taya ka fata ya faci sai ya leƙa haka yana leƙa wannan haka shi akwai abokinsa nan sai ya sa hannu ya ɗebe wayoyin kuma gosulo ne sai ya gaba sai ya ce sai an jima ya duba sai gaba abin da ya ce ai ba abin da ya samu tare ya ci gaba da tafiya ana sa hannu zai dauki waya sai gaba waya ashe sun dauke wannan a dandojin garin na ake yin su a dandojin garin na ake yin su akwai lungunan da in kai dare a garin nan ba za ma ka bi su ba kana bi kuma daman samari ne za su dakata sai su ce caji kanka da kanka ba faɗa ba za yi kawo duk abin da ke jikinka kai da kanka za ka cire ka kawo akwai wanda gilas ne yake da shi suka ce to kawo gilas ɗin ya ce tabarau ɗina ne ba ce kawo ya cire gilas ɗin ya ba su ya ƙarasa da dirim-dirim duk yan kwace ne duk akwai su kuma 'ya'yan musulmi ba kafirai ba to duk wanda yake wannan baya yi yana mai imani wani hadisin bukhari ne da muslim da nasa'i da abu dawud suka rawaito da ibnu majah manzon Allah ya ce inna zinal abdi in zinal abd idan bawa yayi zina kharaja minhu iman imani yana fita daga gare shi fa kana kazzullati ala ra'si yanda ka san inuwa kamar girgije ne akan kanshi yana gama yi sai imanin ya dawo hadisin abu dawuda a wata riwayar manzon Allah yake cewa riwayar imamul hakim manzana au sharibal khamra wanda ya zina ko ya shagiya naza Allahu minhu imana Allah zai zare masa imani kama yakhla al insanu da qamis bi ra'sihi kamar yadda mutum yake cire riga daga wuyansa daga kanka ka sa hannu ka cire riga haka ake cire ma imanin ka idan ka yi zina ko ka shagiya ko kuma ka ainihin wato ila eh, ko zina ko shan giya a wata riwayar manzon Allah yake faɗa hadisin muslim mutane guda uku Allah ko magana ba zai musu ba ranar tashin alkiyama ba zai kalle su ba kallo na jin kai da rahama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi kaji su shaykhun zanin dattijo ne amma mazinaci ya tsufa amma bai san ya tsufa ba bai kare mutuncin ba bai kare darajar ba yana zina suna nan kuma tsofaffin banza wannan ba dattijo ba ne tsohon banza ake cewa dan an ce mutum dattijo to sunan mutunci ne ba wa malikul kazzab mai mulki magaryaci ga tarin rawani amma ga shegen ƙarya ga shugabantan mutane amma shine makaryaci shine jagora amma makaryaci ne ba a da aminci matarsa ba ta yadda da shi ba ballantana dan jam'iyyar sa yadda da shi haka muke ta fama da su ya za ka yi da su ba wa ailul mustakbir talaka mai shagen girman kai ga talauci ga takabburanci ka san wani malam zaka ga naira ɗaya bai da shi amma amma girman kai na fitar hankali kaga ai wanda ya cancanta ma ka iya cewa yayi girman kai ko dai mai ilimi saboda iliminsa ko mai sarauta saboda sarautarsa ko mai kudi saboda kudinsa ko kuma mace ce mai kyau saboda kyanta amma kai ba ko daya an ganka kamar zunubi ne ya fito gaba daya ga talauci kamar zai yi magana a jikinka kuma ga kin gai da mutane ga girman kai da rashin mutunci suna nan kaga shi kansa fa yana fama da kansa ne amma wallahi takabburanci ya isa waɗannan mutanen in sun je kiyama ba kyau tsakaninsu da Allah haka annabi ya faɗa hadisin da imamu muslim ya rubuto shi abdullahi dan mas'ud ya ce ya manzon Allah wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah manzo Allah ce ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ka lalle wannan abu ne mai girma sai ya ce sai me sai ce ka kashe ɗanka don kada ya ci abinci tare da kai masu hana mata haihuwa saboda tsoron talauci kenan wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko wala taqtulu auladakum min imlaq a mu yanzu idan za mu samu kuɗin biya wa yara makaranta al'amari ya yi yawa private school sun yi tsada makarantun gwamnati ba karatu ba sana'a ba aiki an abinan a'a ya je ta wa matarsa allura ya hana ta haihuwa ko an ɗauki cikin ya ce a zubar shi ba zai iya ɗaukar nauyin ɗan ba ya ce sannan sai me mutum ya yi zina da matar makocinsa wannan muni ya isa matar makocinka ka yaudare shi ka ha'ince shi ka ci amanarsa ya yi tafiya ya baka amana ka je ka yi zina da ita wannan hadisin imam bukhari da muslim suka rawaito shi Allah ya saukar da wannan ayar da muka fassara cikin suratul furqan bayan Allah na kwarai ba sa shirka ba sa kisan kai ba sa yin zina kuma wanda ya aikata haka lalle ya yi laifi kuma Allah zai kona shi to gashi nan ko rabi ba mai yi ba akan maganar zanen gashi kuma lokaci yayi so sai mu dakata anan, nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya tsare muna kan mu da zuri'ar mu gaba daya ya raba mu da wannan mummunan zunubi Allah ya kiyaye mu gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ah, yake cewa ina yi wa malam fatan alheri da fatan allah ya maka albarka ya kuma saka maka da aljanna a bisa karar da mu da kake yi ce tambaya ta anan shine malam bayanin cewa akwai wani gari ko wani ƙauye mai albarka da kuka je yada da'awa mai albarka cewa akwai 'yan mata a garin amma su 'yan cikin garin nan ba sa zuwa su aure su sai dai malam ba ka faɗi garin ba domin akwai samari iri na masu sha'awar aure irin wannan wato irin wannan 'yan mata to Allah ka da alkhairi ka san irin waɗannan maganganu ana faɗan su a mai babin misali kuma kowa da irin yadda yake fahimtar abu yanzu haka garin yana bakina kuma ina kallon garin har masallacin ma da na wa'azin ina kallon garin amma kaga ana rikodin ana ɗauka yanzu wannan magana za ta iya tafiya ƙarshen duniya ba. ko ba aka bane ba yanzu wani in ya ji <clears throat> dan garin sai ga kamar an wulakanta masa garinsa haka ne sai ji ba daɗi to wani kuma yana da mummunan manufa yana da hali mara kyau watakila zai iya zuwa can ɗin ya je don ya auren ya barna ko ba aka bane ba amma misali ne ai ba cewa aka yi gari sai gari guda ɗaya misali aka baka duka ƙauyukan nan insha Allah ba muna local gama guda nawa muke da su a Kano 40 da da hudu ko insha Allah ta'ala ina maka tabbacin dukansu aure a cikinsu ya fi sauki nesa ba kusa ba da aure a nan cikin gari amma abu ne mai sauki idan ka tashi za ka yi auren kana da bukata ka shirya to sai ka yi magana sai a haɗa ka da sai a ɗora ka akan hanya kar wani ya mun magana bai shirya ba wani ya zo ya ce a karma kallahu da Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ma albarka ya ce da Allah malam wannan jama'a ta haka da kake kana wa'azi ranar juma'a a mumbari kana musu hudu ba ka yi musu nasiha su tara mun kuɗi ne aure <laughs> wallahi tallahi wani ƙarara ya ce ka gaya musu ni mabukaci ne in Allah aka sa a gaba da gaske to a haɗa mun kuɗi kowa ya ba da abin da zai ba a yi mun aure <laughs> kuma tsakaninsa da Allah ya faɗa na ce to Allah ya saka maka da alheri <laughs> Allah ya mana afuwa wannan ya ce idan mutum ya yi zina ba a kama shi ba to ya ya kamata a yi masa a to kai baka ce ba a kama shi ba to me za a masa kuma tun da ba a kama shi ba cewa za ka ya ya kamata ya yi sai tuba na ba su ake a kama ba gama shari'a kafin a kama din ba sai da ta dokoki sai mutum hudu sun gani idan uku suka gani na hudun ya zo ya ce to ni dai na zo na tarar tana sa tana daura zani shi kuma yana saka wando to duka sai an musu bulala tamanin tamanin su kwarai kuwa duk in sun gan shi yana yin zina kamar turmi a cikin tabarya a yi tabarya a cikin turmi ukun nan suka faɗa suka ce wallahi mun gani ɗayan ya zo ce eh wallahi ni ma na je na tarar ina zuwa tana ɗaura zani shi ma kuma na ga yana ƙoƙarin saka wandansa kaga dai karewa to sai a ce sai an yi bulala tamanin waɗancan guda ukun nan ƙazafi suka yi don babu tabbas sai an samu mutum hudu kaga ba su ake a kama don a nuna ma shari'a rufe asirin ɗan adam take yi to ka yi so abinda mutum ya yi allah babu shari'ar ma yanzu ba a ma shari'ar da za a maka bulalin sai ka tuba kai istighfari ka koma ga allah amma in ka mutu baka tuba ba kuma ka kaje malamai sun gaya maka imamu zahabi ya kawo cikin alkaba'ir da bulalin wutar na za amma kuma bulalin ma na karafa wanda ka samu ka fari. malam yaya hukuncin bude taro da karatun alkur'ani to <coughs> abu ne guda biyu idan har masu yin taron suka ce lalle lalle wani sharaɗi ne ko addini ne dole ne in za a yi karatu in za a buɗe taro sai an buɗe da karatun alkurani to sun zo da sabon abu ina fata ana fahimta sun zo da sabon abu wanda shari'a bata wajabta ci ba bata ce sai an yi shi ba dole suka ce sai an yi kaga abin zai iya zamantowa bid'a kenan idan kuma aka ce ana so ne za a yi tabarruki da alkur'ani ya halatta a karanta alkur'ani kafin a yi wani abu a yi addu'a a roƙi Allah yutabarrak bil qur'an ai addu'a da shi a nemi albarka da shi wannan babu laifi ina fata na fahimta wannan min babil wato budaddiyar kofa kenan mai fadi kaga anan me aka duba qur'anin aka duba amfanin da za a samu a cikin qur'anin aka duba ba wai cewa taron ne ba za a yi shi ba dole sai an karanta qur'anin ba ina fatan muna fahimta ko kuma a gama ma a rufe da karatun qur'anin duk haka ne wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah fata alheri ga malam suka ce yan uwa mata ne muna jin daɗin karatunka Allah ya saka da alheri muna roƙon malam don Allah ya ƙara mana lokacin karatun nan muna fatan malam zai duba buƙatar mu daga ɗaliban kamata Allah mai da kai gida lafiya Allah saka da alheri a taya ni addu'a Allah sa an samu lokacin insha Allah wanda ya ce malam Allah ba da lada Allah ƙara lafiya malam Allah ƙara ikhlasi tare da mu baki ɗaya malam wai me tsintuwa ne kam a musulunci kuma me ya kamata a yi da kayan tsintuwa ko kudin tsintuwa ah, wani abu wato wata tambayar yanzu malam akram kallah yanzu baka san tsantuwa ba akwai wanda bai san tsantuwa ba to ina jin watakila wani ya fassara masa wani abu ne daban a matsayin tsuntuwa mai kyauta mai zato to abin da ake nufi da tsuntuwa shine ka ga abu a jefe ko baran ce a ajiye ba don ka in nace ajiye kamar wani ne ya ajiye shi ka ga abu a jefe ko a yashe babu mai shi ka ɗauka shi ne tsuntuwa amma ba a wurin wani ba ba a hauzin wani ba abinda nake nufi kamar a titi ne ba wurin kowa ba ne ko baka fahimta ba yawwa ko watakila a tasha ne Wataƙila a kasuwa ne a jefe a hanya wannan shine tsintuwa amma ba a yin tsintuwa a cikin gidan wani don ko da ma jefar da shi kaga yana cikin gidan shi ba ka zuwa motar mutum ya baka wanke ka ce ka tsinci kuɗi a ciki yanzu tsintuwa ne wannan a kare ɗauka mun ga dama mu ce ka yi sata baka zuwa ofishin mutum ka ce ka tsinci dala baka zuwa shagon mutum ka ce wai ka tsinci kaya sannan baka zuwa masallaci ka ga waya ka ce ka tsinci waya saboda wani wuri ne killatacce akwai masu wannan wurin kenan kamata ya yi karka ɗauka ka bawa jami'an masallacin saboda mai wannan kayan zai sake dawa wurin idan kun fahimce ni so nake na ce muku tsantuwa dai ta fi kusa ga inda jefar da abun aka yi ba a sani ba ta hanyar kuskure kuma ba ƙarƙashin kulawar wani yake ba yanzu misalin ka zo ƙofar gidan mutum ƙofar falon shi a rilarsa sai ka ga dubu ɗari sai ka ce wai ka zo ka yi tsintuwa kaga ai zai dawo ya ɗauki kayansa da wuri ko ba haka bane ba yawwa ko mutum ya baka wanki sai ka je ka tarar da dubu hamsin a aljihun rigarsa sai ka ce wallahi wai tsintuwa kai ba tsintuwa bane ai akwai mai shi to ya ake da kayan tsintuwa cikiya wannan wurin da kai tsintuwan zaka shekara guda ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu shekara ɗaya sheka shekara kana zuwa wurin kamar yanzu misalin a nan kwanan kan titin nan sai ka tsinci wayar wani ta fadi to aiki ya same ka sai ka shekara lokaci lokaci ka rinka zuwa ka ce jama'a bayan wata ka fa na taba zancen waya ana ko an game ita ko an san me ita a wallahi ba mu labari sai ka tafi ka sake dawo haka za ka yi ta yi a ko ina ne kai tsantuwa sai ka yi ta zurubtu kana zirga zirga idan ko ba za ka iya yi ba to ka kai wa hukuma ta musulunci wacce za ta yi cikiyar ko baitul mali ko inda mai shi za a iya kaiwa a ce ya je ya bi kadun kayan shi in yana tsammanin ya jefar da kaya idan ka shekarar nan baka samu mai shi ba to sai ka yi amfani da shi da sharaɗi guda biyu ka yi amfani da shi tun da mai shi bai zo ba ka sauki har hakin Allah Allah ya biya shi a cikin taskar sa kiyama ko kuma duk ranar da ya dawo ya bayyana cewa gashi ya zo to sai ka biya shi kayan shi idan kuma abu ne mai lalacewa to za ka iya amfani da shi shi ma duk ranar da mai shi ya bayyana to sai ka biya shi kamar misalin wasu malamai suna karawa da cewa kai mai sadaka da shi kamar misalin in kuɗi ne ɗari biyar ce ka tsinta kai cikiya kai cikiya ka ga ka sami mai ita ba kai mai sadaka ka ba wa wani bawai kai ka yi wa kanka sadakar ba ka ba wani ko da ke wasu sun ce in kai ma mabukaci ne ka yi sadakar da niyyar Allah ya bashi ladan amma duk ranar da ya bayyana za ka biya shi in ya zo ya ce ban yadda da wannan sadakar ba ni ba ruwana da ita to za ka biya shi kayan shi to kaga gaskiya tsuntuwa yanzu ba abin ka'idarta to yanzu mutanen da ma suke sata ma suke wani tsuntuwa sata sata sata sata za ka zo masallaci kai alwala ka kuskure ka ajiye wayarka a gefen ka kana alwala kana tashi abokinka da kuka yi alwala a gurin in ba sa'a ka ci ba ya haƙura da sallah a masallacin kenan zai sa ta aljihu ya yi nan wani fa zuwa ya a masallaci fa irin masu kuskure na mutum zai sallah ya dan ajiye waya a gabansa wani zai koya ma hankali ya ajiye masubuki ne fa ga masubukanci kuma ga ajiye waya a gabansa ya ajiye ashe akwai barayi masu wayo a masallacin kai wani ya zo da shi da abokinsa sai ya jona sai ya jona a kusa da shi sai ɗaya abokin nasa ya zo shi barawon sai ya dan tura shi gaba ma'ana kai gaba mana za mu yi jam'i ya dan an shi gaba mutumin ka cap cap ya kara gaba kaga yi gaba ya bar waya ana yin ruku'i sujada ɗayan sai ya janye wayar ya sa ta aljihu sai ya yi wuf sai ya tashi Allah ya taimake shi yana tashin kuma wani ya zo dama kamar alwala ta warware kamar zai jaddada alwala sai ya can mutumin ka ya maza maza dai idar da sallah salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah ko zikirin kirki bai bai ya juyo ya sa hannu zai dauki waya haka sai gaba waya sai ya ce wa mamunsa ya ce mala ina waya ta ya ce wace waya ya ce ah. ya ce baka ga waya ba ya ce a ni ba wata waya wani ne nan da muke zaune da shi na gawayar a gabansa ne kuma wayar su ce na ga kuma alwalas ta warware ya je ya jaddada ya ce wallahi ba saboda ya waya ta ya ce saboda Allah ba. aka nemi mutumi aka rasa ya yi gaba ruku'i wani ya zo ya yi ya ruku'i ruku'i da kudinsa dubu sha a wani masallaci ya yi ruku'i shi mai takawa ya yi kyakkyawan ruku'i allahu akbar a sha akwai barawa a sa? ya za hannu ya zare kudin an idar da sallah ya zo ya same ni wallahi a sace mun kuɗi na an ɗebe mu dubu sha yana ta fada yana ta masifa yana ta bala'i an ɗebe mai kuɗinsa ya aka yi wallahi wani ne muka yi sallah da shi a gefe na shi ya zare kuɗin wannan al'umma ita ce za ta yi maka wani cikiya duk wanda ya jefar da kayansa kawai sai dai haƙuri Allah sawai amma ba a rasa naskirki ko? yawwa wannan ce akram kallahu kasancewar ya tabbata a hadisi idan mutum ya mutu ayyukansa akan rufe su ko? sai aka ambaci ana masa addu'a eh, ko daga iyayensa to shin wai uba idan ya yi wa ɗansa addu'a za a karba imana eh a kuma shi ma ɗan ko idan idan mutum yawa abokinsa ko ɗan uwansa musulmi za a karba za a karba mana ai asalin addu'a an yi za a karba asalin addu'a idan an yi za a karba asali Allah ya ce zai karba in an yi sai dai in mutum ya zo da wani obstacle wani mani'i da zai hana a karba addu'a to uba zai wa ɗansa addu'a ɗa ma zai yi wa ubansa addu'a aboki zai yi wa ɗan uwansa addu'a wannan bawan Allah ya rubuto takarda ina ba ku shawara an za ku rubuta takarda ba ya mutum ya rubuta tarihi ba a irin wannan zama ba sai ka kawo wani labarin kaza kaza kaza ya faru ba kawai ka go straight to the point me kake so ka tambaya yana ba da labari ne akan matsalar mantuwa wai yana so ya ce mace addu'a ce maganin mantuwa ko akwai wani abu da za a ba shawara akan maganin mantuwa sai da ya bada labarin dan uwansa yayi kaza yayi kaza yayi kaza kaga ba bukata gaskiya yawwa almuhim ya ba da labarin wani dan uwansa ne yake ta fama da larurar mantuwa tun yana karami har yanzu ya kai shekara goma sha biyar komai manta yake ya ce wai mantuwar ta kai gama yana zaune sai ya fitsari ko ya kashi a jikinsa to ai kaga wannan ba mantuwa bane ai rashin lafiya ne wannan um, gaskiya shawarar nake baka shine a nan ita mantuwa akwai ta ɗabi'a kowa yana iya yi manzon Allah ma ya faɗa inna ma ana basharun an sa kamatan tansauna fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne irin ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa kenan kaga annabi ya tabbatar da kowa yana iya mantuwa ya ce ina yi kamar yadda ku kuke yi fa na nasitu fa ne, idan hanni na manta to shi kenan ku tunatar da ni in na manta ku tunatar da ni mu yadda kowa zai iya yin mantuwa amma akwai mantuwar da ta wuce ɗabi'a mantuwar da ta yi yawa kamar yanzu misalin kana zaune a nan sai ka manta ina da gidanku kaga wannan ya zama larura ko ba ka bane shi yanzu wannan mutumin da ake ba da labari wai saboda tsabar mantuwa wai yana zaune ana hira da shi kawai sai ya fitsari yanzu wannan mantuwa ne kaga wannan matsala ce so ni ina ba da shawara a ina ganin kamar yaron nan yana da wata larura yana da wata matsala a samu lokaci ka ka zo nan gurin yan wayan kwamitin masallaci sai su baka lambar wayata sai ka kira ni ko ka zo wurin su da yaron sai ai bayani sai in faɗi inda za a same ni ku zo da yaron da yake da larurar sai watakila masu tambaye ko yana da wasu matsaloli ne daban na abin da ya shafi ko shafan aljan ba mamaki akwai ciwon aljani da yake sa mutum yake wannan mantuwa da ta wuce ka'ida alama ne mutum yana da aljani a tattare da shi komai sai ka manta yanzu yanzu sai abu sai ka manta kawai kuna gama magana ya manta to akwai wannan matsalar akwai kuma issues in sun yi mutum yawa idan mutum shagulgular suka yi mai yawa to zai rinka yawan manta abu to wannan kuma kaga ba cuta ba ne ba yana buƙatar hutun kwakwalwa ne kwakwalwa ne an yi overloading ɗinta to ya kamata kowane abu a ajiye shi a matsayinsa akwai abin da kuma likita ne zai iya maganin sa ko ba haka bane ba so in ka zo nan maka tambaye kila muka ga larura ta shafi wannan to sai a baka shawara in kuma ta shafi likitoci sai a hada ka da likitocin insha Allah tambaya ta karshe wannan ba wallahi shi assalamu alaikum shi malam wallahi ina son yin aure kuma ga karatu ina yi ba ni da damar hada su karatun ma da yaya nake yin sa bare kuma ga aure to shi ne ce malam don girman Allah ka bani shawara ya zan yi kuma ka tiya da addu'a da kai da 'yan uwa Allah ya bani yadda zan yi yanzu malam wannan mutum bai bawa kansa ansa ba ya fa gama jawabinsa ya ce karatu yake kuma yana da tsananin bukatar aure kuma ya ce bai zai iya hada su ba ya ce karatun ma yaya yake yi yaya kare ko to kuma yanzu in ce masa meni kuma addu'a <laughs> ni shawara sai dai shawara shawara ta wannan son auren naka sha'awa ne ka bi hanyoyin da annabi ya ce ana rage sha'awa ka lazimci azumi kuram ka dirfafi azumi litinin da alhamis ba bashi idan ka ga abin ya ƙara ƙazanta ka hada da siyamu dauda yau azumi gobe shan ruwa yau azumi gobe ina tabbatar maka za ka samu saukin bukatar auren nan ko ba ka bane ba ka je ka yi karatun tun da kai ka ce ba za ka iya haɗa su ba to ni ina baka shawara ka haƙura da yin auren ka je ka yi karatun saboda shi aure koyaushe ma za ka iya yi amma shi karatu yana da lokaci akwai lokacin da in ya ƙure ma ba za ka iya yi ba so ka lallaɓa. ka ci gaba da azumi da riƙe asuwaki a bakinka da roƙon Allah Allah ya sauƙaƙa maka ko ba ka bane ba kuma ka daina abokantaka da masu aure ka nemi 'yan uwanka matasa marasa aure don sharrin aboki mai aure in abokinka ya yi aure ba ka yi ba kuna tare to dole sai ya cusa maka ra'ayin ka yi aure wata rana zai dauke kai kai ka gidansa ne ya kace maka zuciya ya ga an ka ga an kawo mai abinci ka ga yarinya ta yi kwalliya ta zo ta durkusa ta gaishe ka yana ta ba da umarni ka ga abinci kala kala a kawo wannan wani falo an je kuma ba ko kobansa ba kware kuwa falon da aka gyara masa kobansa ne kujerun da aka kawo masa ya je ya shiga dan zagaya da kai ka ga gadansa ka ga dakin kwanciyarsa sai ya dawo ce to wani mu dai Allah rufa mana asiri kai kuma ka san yadda za ka yi wala mutum sai ga ya rude ya zo ya ce shi ma fa gaskiya sai ya kokari ya shiga amma in ka zauna da bacaloli yan uwanka ba su da komai in ta muku zafi ku je ku nemi shayi da lemon tsami ku sha ku tawakkali shikenan zaka dade kana zaman lafiya ni shawara nake baka kenan kar ka yadda ka daina karatu ka je kai karatunka ka kammala idan ka gama sai ka nemi sana'a sai ka nemi aure ka nemi mai sauƙin sha'ani ka yi aurenka ya fi maka sauƙi ka yi haƙuri Allah ya taimake ka eh ka yi haƙuri Allah ya taimake ka abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana sai kuma Allah ya sake haɗa mu ƙarshen wani wata in muna da rai da nisan kwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.